to bismillahi rahmanir rahim duk da kasancewa shi kansa azumi ibada ne an so mai azumi shi yawaita ibadodi musamman ibada ta sallah a cikin dare domin ya zo a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da azumi da alkur'ani suna ceto a ranar alkiyama azumi zai zo ya ce ya Allah na hana ma wannan bawa naka sha'awarsa da cinsa da shansa Allah ka bani cetonsa to sai Allah ya ba azumi ceton wannan mutum sannan alkur'ani zai zo a ya ce ya Allah na hana ma wannan bawa na ka bacci a dalilin yana karatuna wato yana tsayuwa da karatuna to galibi ana karatun alkur'ani a cikin sallah saboda haka Allah ka bani cetonsa sai Allah ya bada wato ya ba alkur'ani ceton wannan mutum to kaga wannan an so mutum ya wata ibada ta sallah yana karanta alkur'ani da dare sannan na biyu an so yawaita zikiri kamar irin su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbul kalimi ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihin bada'ata kalimomi mahi zama abin su a wajen Allah su ne guda hudu kuma ba zai cuta ma ba da wani kowane kasoma su ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ha kuma manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mi'raji wato ya isra'i da mi'raji a cikin sama ya haɗu da annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya ma al'ummarka cewa aljanna filaye ce abinda ake da shanta da su su ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to irin je zikirori irin su subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim da manzon Allah ce ne kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan kalmomi biyu masu sauƙin faɗa ga harshe masu nauyi ga sikeli bayan haka kuma akwai halarta wuraren wa'azi wuraren da ake ambaton Allah domin an nuna ire-iren waɗannan wurare wurare ne waɗanda Ubangiji ke tura mala'iku idan ya tura mala'iku bayan sun dawo zai tambaye su a yaya kuka baro bayina za su ambata sun tarar da su suna ambaton Allah kuma suna zikiri a ya ce to waɗannan mutane ne waɗanda yake mala'iku su shaida ya gafarta masu har mala'iku su ce ai akwai wane da wane wanda yake ba manufarsa halarta wannan wuri ba sai Allah ya ce shi ma na gafarta mai domin mutane ne waɗanda yake la yashqa bihim mu abokin zaman su ba zai taɓe ba Sheikh Muhammad Isa Talatan Mafara kenan daga Sokoto